Hausa Top TV gidan nishadi. Masu sauraro, Assalamu alaikum. barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin shirin harshe na wanda yake zuwar muku kai tsaye ta cikin tashar mu mai farin jini kuma nan ba ɗaya mai suna Hausa Top TV wanda muke kawo muku zafafan karatun littattafan Hausa domin faɗakar da ku da nishaɗantar da ku masu sauraro. Suna na Nabila Aliyu Tudun Wada da zan kasance da ku a yau muna tafa da littafin tawakkali na umul kairu kabir aliyu da fatima kabir aliyu zafafan marubuta wanda littafin yake ɗauke da cakwakiyar soyayya sannan kuma da soyayya mai cike da badakala ko dai ku biyo mu Masu sauraro a jiya mun kwana ne a inda Nasir ya ziyarci gidan su Sauma'iya yana zaune yana ganawa da mahaifin Sauma'iya wato Malam bayan gama zayyano masa tarihin kansa da ya ga Malam ɗin inda Malam ɗin shi kuma ya jinjina kai ya gamsu da bayanan Nasir waɗanda babu ko tantama da akwai kamshin gaskiya a cikinsu. A nan muka tsaya yanzu kuma za mu ɗora. Malam ya dubi Nasir da fara'arsa ya ce, na ji bayananka kuma na gamsu sai dai ban ji iya karatunka a ilimin addininmu ba ko zan iya sani nasir ya yi murmushi ya ce da shi tuba nake malam na sha'afa kwarai ina da haddar alkur'ani mai girma da tafi-ƙihu da tauhidi tare da hadisan ma'aiki daidai gwargwado kuma har yanzu ni ɗalibi ne masha Allahu ai tun daga fuskar ka na lura da alamunka ka kwaɗi zaƙin ilimi Allah ya ƙara taimako amin ka je ka ɗan jira ni zuwa gata insha Allahu sai ka dawo Nasir yarsuna yana faɗin na gode malam sosai Allah ya ƙara girma da yalwar lafiya tare da tsawon rai mai amfani amin nasiru Allah ya tabbatar mana da alkhairi amin amin zan wuce malam sai ranar idan mai duka ya kai mu a gaida min iyayen nawa malam ya ce da shi Allah ya tsare za su ji da yardar Allah ko da malam ya shiga bai nuna musu komai ba ya dai mika saƙon gaisuwarsu ba tare da bayani ba washe gari ya samu yardaddun ɗalibansa ɗaya ya tura shi unguwar su nasiru ɗaya unguwar ta mahaifinsa ɗayan kuma ɓangaren mahaifiyarsa unguwar kenan da dare bayan sun zauna karatu ko wanne ya zo masa da nasa sakamakon binciken washe gari sai ya sake tura su amma inda mutum ya je jiya to ba nan zai je ba haka suka yi ta musanyi har yini uku ya tattara duk bayanan ya adana su zuwan nasiru kawai yake jira da daddare da wuri nasiru ya zo da yake malam ya san da zuwan nasa ma a sauran gidan ya same shi a lokacin ba su shiga makarantar ba da suke da daddare saboda ba da wuri suke zama ba nasiru ya shiga da sallama bayan malam ya bashi izini a cikin girmamawa ya ce barka da dare malam ya aka ji da mu da mutanen gidan duka lafiya malam nasiru ya kokari da kuma manyan ai suna nan lafiya malam alhamdulillah nasir ya shiru zuciyarsa na harbawa da tsoron abin da zai ji daga malam sai dai sakin fuska da jiki da malam ke nuna masa yana sa shi zaton nasara to bisa binciken da na yi na gamsu da kai a matsayin mai neman auren diyata sai dai ban amince da hirar dare ba kuma duk inda kuka tattauna sau biyu zuwa uku ina son ka gabatar min da manyanka alhamis ko juma'a sai ka zaɓa saboda sauran ranakun tana zuwa islamiyya kuma ni ma na baka kofar bincike game da tushenmu da ɗabi'unmu daga cikin unguwar nan har zuwa ƙauyenmu nasir ya saki ajiyar zuciya har malam ya dube shi yana faɗin lafiya dai malam nasiru cikin borin kunya ya ce babu komai malam dama malam ya yi murmushi kawai kafin ya ce yanzu yaushe ka zaɓa ka zo ɗin domin ta san da zuwan naka nasir ya yi zurfi ya ce alhamis ɗin ta yi malam ya yi murmushi har hakoransa suka bayyana ya ce to Allah ya kai mu ai da alhamis din ma muke magana duka ma saura kwana uku Allah dai ya tabbatar da alkhairi sai a kula sosai ka san yarinya ce kuma bata taba zance da wani ba ka kuma yi hakuri da ƙuriciyarta duk da dai na san halin riƙayya ta ko da yake bari na shiru kada na zama dan magori suka yi dariya gaba ɗaya Nasir ya mike yana godiya ga malam bisa halin girma da karamcin da ya gwada masa malam ya yi masa tattaki bai ma sama mota ya zo ba sai da ya ga yana shirin buɗewa ya ce da shi a sauka lafiya a kuma gaida manyan Nasir ya ce Allah ya sa za su ji insha Allahu Nasir ya tafi ransa fes ya ka gauta Alhamis ta yi rikayya da lamarinta sun cika shi matuka zuciyarsa cike take da godiya ga Allah da ya samu damar da waninsa bai samu ba a wajen malam malam Musa mahaifin Somaiya dan asalin karamar hukumar Dundum ne a cikin wani ƙauye mai suna Gabtare neman ilimin addini ne ya silar rayuwa a cikin birni mutum ne mai dattako da karamci ya gina kyakkyawar mu'amala a tsakanin iyalansa har suka zamo tamkar ciki ɗaya kusan ba shi da kowa daga cikin danginsa wanda yake a birni sai a can gabtaran hajiya asma'u ita ce matarsa wadda ya aura a farko allah ne ya haɗa su da dalilin malaminsa wadda ta zamo ɗiya ga makwabcin malamin nasa gaba da baya ita 'yar birni ce sun yi aure da malam sama da shekara talatin amma ba su samu haihuwa da wuri ba tana da 'ya'ya uku duka maza muhammad da ishaq sai mu dansir wanda yake auta ta auri malam tun suna yawon haya har Allah ya bashi nasa gidan na kansa Malam ya auri gwaggo Halima a lokacin da Hajiya ke da 'ya'ya biyu. Asalin gwaggo Halima Fulanin tashi ce su kafin daga bisani su zauna a wani gari ganjume. Asalin haɗuwarsu ko an bashi ita a dalilin zuwan malam garin koyar da karatun addini da ma musulantar da maguzawa. Mahaifinta ne ya baiwa malam tun kafin ya ganta sakamakon yadda yake da sha'awar karatun addini. malam ya wa aurenta musamman da ya ganta mai alkunya da tarbiyya ga wani kyau mai fusgar hankali da ƙuruciya a tare da ita kamar hajiya ita ma bata samu haihuwa da wuri ba har Allah ya baiwa hajiyan cikin mudansir bayan hajiyan ta haihu ne gwaggo ta cirab da mudansir har zuwa lokacin da aka yaye shi ya koma gurin gwaggon gaba ɗaya daga bisani ma ya mance da hajiyan ce ta haife shi kamar yadda malam ya umarce su da haɗin kai da zaman lafiya hakan suke gudanar da rayuwarsu gogo na baiwa hajiya girma ita ma hajiyan bata taba nunawa gogo ba komai bace a gidan bayan wani lokaci gogo ta haifi ahmad ita ma hajiya ta karbe ragamarsa har zuwa lokacin da aka yaye shi sai bayan shekara biyar sannan gogo ta sake haihuwar sauma'iya wadda malam ya sanya mata sunan mahaifiyarsa wato rukayya rayuwarsu gwanin sha'awa hajiya ta sake karɓa sauma'iya komai take yi mata a haka suka tashi ba tare da wani bambanci ba sai da suka yi girma ne sannan suka gano mahaifansu malam yana fifita sauma'iya saboda sunan mahaifiyarsa kuma yana da san ɗiya mace musamman saboda kwaɗayin ta goma shin da ke cikin tarbiyyarta da rainanta har zuwa gidan aure kamar yadda ma'aiki ya faɗa malam yana iya hawa kan kowa amma da ita wannan ya sanya ko wani abin suke so sai su tura ta wajensa shakuwa mai tsanani ce a tsakaninta da mudansir wanda take kira da yaya mudan Muhammad da Isaac tare da Ahmad duk suna harkar kasuwanci bayan da suka samu karatun sakandare da ƙyar suka yi diploma saboda sun ƙwallafa rai a harkar fata wadda asali malam ɗin ne ya fara yi shi kuwa mudansir ɗan boko ne lamba ɗaya yana karatunsa a abu zari yana gab da haɗa digirinsa malam ya zamo mai tsananin sa ido a kan sauma'iya hakan ya sa ta gina a cikin tarbiyya a bar sha'awa da kwaikwayo ga sauran mutane wannan yasa take da kamun kai duk wani namiji da zaka gansu tare ko aka gansu suna magana lalle tsakanin yan uwanta ne ko daga bangaren gwaggo ko hajiyan ko kuma a can ƙauyen su gabtare rana alhamis kafin malam ya fita kasuwa ya kira sau mai iya ɗakinsa da hajiya da gwaggo ya ce Rukayya wani bawan Allah ne ya zo gare ni akan yana neman izini akan zai zo ku gaisa na fara yin bincike a kansa kuma na gamsu da yadda sakamakon binciken ya zo mini idan kika ganshi shi ke ma za ki gode wa Allah saboda haka ki shirya yau zai zo da yamma ki ƙara kula da kanki bana son shirme da shashanci yadda yake yabanki da tarbiyyar ki to ki ƙara akan nada dama ban baki dama bane saboda gudun tara maza barkatai amma yanzu da kike dab da gama karatun kin ga kenan da kin karasa sai aure Allah ya tabbatar da alkhairi yau saura fefa nawa ku gama ne Somaiya ta shiga faduwar gaba bakinta na rawa ta ce saura guda shida mu gama dan madara ta a tsakani ai da tunin mun gama Malam ya ce to Allah ya fa'ada sa'a ajiya da gwagwa suka ce amin sau ya ta shiga ɗaki sai da ta rufe da bargo sannan ta fara neman layin Sa'ad. Ta gagu ta tambaye shi saboda ita dai bai sanar da ita ba. Da haka ta dinga kira amma wayar a kashe dole ta haƙura. Can bayan ta zurfi a tunani ta tuna ai ya ce mata tsakiyar sati mai kamawa Yadi zai dawo. Wannan tunanin ya gamsar da ita nan da nan ta saki jikinta yayin da wani kuzari ya taso mata. Wani nishaɗi na fusgarta a tunanin ta iyayen Sa'ad ne da Sa'ad ɗin suka turo gidansu ai hajiya suka fahimci tana cikin walwala tun kafin sallar la'asar ta shiga kalailaye jiki saboda ita dai babu wanda ta sanarwa da ra'ayin malam sai sa'ad kafin karfe hudu da rabi ta tsantsara ado duk da tana jin kunyar sajiya amma ta maze dole ne ta nuna sa'ad ta yi farin ciki da zuwan su zance na farko a cikin tarihin soyayyarsu. wanda mahaifinta ya ba ta dama lokacin da yaron da Nasir ya aiko ya fita da ƙirta ɗanye jinkiri har hajiyan ta ce sauma bawan Allah nan fana na jiranki san ba su san hatta takalminta na kafarta ba saboda zumudi dam daram dam zuciyarta ta amsa ba don taimakon Allah ba da babu abin da zai hana ta zubewa a wajen Nasir ne tsaye a tsoron sanye da dakakkiyar shadda wanda kinta ya isa ya nuna kimarta koriya shar ta sha aikin hannu hula da takalmin kafarsa ruwan zaren da aka kawata ɗinkin shaddan ne kamshinsa ne ya cika soran kamar an yi barin tarare? ta kayataccen murmushi ya tare ta yana faɗin barka da fitowa tauraruwa wannan zamanin ina fatan na same ki lafiya wani irin tashin hankali da fargaba ne suka yi mata rubdugu har ta gaza yin komai duk wani zaren lissafin ta ya kwance jinjin kai da cizar labba kawai take da za ta iya baba Banda zai hana ta damkar makogoransa da zai hana shakar iska da ta fi kowa farin ciki da kwanciyar hankali ta dube shi da ƙyar duba na kadangaren bakin tulu wanda barinsa asarar ruwa ne a karshe ya kar tulu ba tare da ta san me take yi ba sai kawai hawaye suka cika idanunta taf nasir ya shiga dubanta da mamakin yadda ta sauya da ganinsa da kuma da uwar kwalliya da fara'a da ta fito da ita ya dan shanye damuwar da ya yi game da wani kallo da ya ga tana masa mai cike da tsana da take ta binsa da shi in dai ba kuskuren gani ko fahimta ya yi ba ya daure ya ce da ita yaya dai malama rukayya na ga kamar baki ji daɗin gani na ba alhalin na nemi izini wajen malam kamar yadda kika sanar da ni idanunsa akan ta cike da rudani domin zuciyarsa ta fara rawa domin farko ya ga samu ga kuma rashi na tunkararsa rukayya ta watsa masa wani kallo da ƙarta ta danna damuwar da ta ce ina yini ya sadiya cikin hanzari ya kore damuwarsa da faɗin lafiya lau duk suna gaishe ki da kyau musamman mahajiyarmu maimakon ta ji daɗi a ranta sai wani haushi ma ya ci gaba da taso mata zargi take sadiya ce ta kulla wannan kullalliyar haushi ya cika mata zuciya har take ganin wannan dalilin ne ya sanya sadiya ta kafe lalle sai ta ziyarci bikin kenan shine kuma abin da ya sanya hajiya da yan uwansu kamar su lashe ta take anan ta tsani cakuwarsu da sadiya da ƙyar ta sake faɗin ina amsawa kuma na gode sai dai gashi kuma ka zo ina cikin uzuri don Allah ka yi haƙuri ta juya da niyyar komawa cikin gidan cikin hanzari Nasir ya ce haba riƙayya ai tun da na nemi izini na samu ya kamata ki tsaya ki saurare ni ki sani na kamu da sanki tun ranar da na fara ganin ki a gidan mu. a yanzu iyayena da ƴan uwana sun goya mini baya akan na ci gaba aure nake so riƙayya za mu yi da ke a matsayin kanwata na ɗauke ki babu batun wasa ko yaudara yanayinki da tarbiyyarki su suka jagoranci so da ƙaunarki a zuciyata ina son ki riƙayya. so wanda ba zai misalta ba ki bani haɗin kai da goyon baya yadda za mu tsara soyayyar mutum daga gida har ɗakin aurenmu so mai iya ta ƙara fusata da kalamansa sai wani irin wuci take yi tamkar ta mangare shi saboda haushi tunanin yadda za ta samu nasara a wajen malam kawai take yi bayan da ta yi wa nasir da tsarafa da ya zo da ita gare ta ɗiban karin mahaukaciya ta kwana sarai da sanin halin malam musamman yadda nasir yake ustaz ta san kanwarsa sai ta fi jikuwa da malam ta haɗiye wani abu mukut kafin ta ce mishi kashi kuma kama makara na riga da na miƙa duk wata soyayya ta ga waninka ina fatan zaka dangana tare da taya da addu'ar samun cikar burin zuciyata kuma da a ce so ɗin ana iya kasa shi da na ɗan gutsura maka daga cikin wanda nake masa ko dan darajar kawancin mu da sadiya Nasir ya sauraro mamaki ya gama kulle masa duk wani azanci da ya yi wa tsarabarsa domin ya samu keta wa birnin zuciyarta ba tare da ya ankare ba ya jiyo sautinta tana faɗin na barka lafiya. Somaiya ta shige cikin gidan ta bar shi rike da haɓa bai samu ta cewa ba da ƙyar ta yi hanzarin tsuwar ta ba ta son su hajiya su ramfota. Tana murmushin yaƙe ta shiga da sallama hajiya ta amsa idanuwanta a kanta ta ce yaya dai har kun gama gaisawar eh hajiya da yake shi ma a hanya yake au Allah sarki hajiyan ta faɗa a takaice da yake lokacin gogo tana ɗaki sau mai yana shiga ɗaki ta kunna rediyo sannan ta kwanta akan katifa ta tarfa a cikin bargo ta fara neman layin sa'ad zuciyarta na harbawa fiye da kima ta matsa kanta sanar da shi abin da yake faruwa ga mamakinta a bugu ɗaya wayar ta shiga ya kuma ɗauka a hanzarce ta na kirma ta kwashe duk abin da ya faru ta sanar masa a rikici da tashin hankali ya ce gaskiya fa wannan mutumin ya kwafsa mana ba karamin ta'addanci yayi wa soyayyar mu ba tun da haka lamarin ya juya ni dadi zan turo ko da yake ma a daren nan zan zo da kaina saboda dadi ma yau zai taso da daddare a gobe kuma bayan ya iso zai zo ya tunkari malam da dai ni kike so kuma ni ma auren ni a gabana ai za mu yi nasara sai dai ina son duk rinsi ki kasance tare da ni kuma ki sawa ranki kamar mun mallaki junanmu ya ta saki wata ajiyar zuciya duk da dai sai ta ga komai ya daidaita sannan hankalinta zai kwanta cike da shaukin soyayyarsa ta ce zan bi maganarka tare da kiyaye dukkan umarninka komai tsanani kai ne zaɓin zuciyata bayan sun gama wayar sai kuma ta shiga fargaba da tsoron kada nasir ya yi gigin sanar da malam yadda ta karɓe shi da kuma maganar da ta gaya masa babu makawa malam sai ya tuhume ta game da wanda take ikirarin shi take so a ina suka haɗu har ta fara son sa tunda bai taɓa bata umarnin sauraron wani ba sai akan Nasir tabbas za su yi zargin a hanya take tsayawa kamar yadda suka fara tuhumar ta game da rashin dawowar ta gida da wuri ba tare da ta samu mafita ba cikin ta ya fara wani ƙara ƙu masu sauraro duka-duka a nan za mu dakata ta cikin littafin tawakali na da kabir aliyu da fatima kabir aliyu zafafan marubutanmu na wannan zamanin sai kuma idan allah ya kai mu gobe za mu ɗora daga inda muka tsaya ga masu tambaya sharhi ko kuma ƙarin haske sai su ajiye comment wato rubutaccen saƙo ta wannan shafin wato hausa top tv